sauraro assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc kamar yadda aka saba akan mitoci 2531 da kuma mita 41 ana kuma iya kama ma a can jamhuriyar nijar ta voa africa kan mita 200.5 zangon fm akwai wasu tashoshin suma na fm duk dai a nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya idan aka je kuma a can kasar ghana kuma za a iya lalubar mu a alfa radio ko kuma kacokan cikin yanar gizo mu ta voa hausa.com masu gabatarwa daula salim sai kuma ni usman ahmad Masu sauraro kamar yadda kuka sani duk ranar Talata muna magana ne akan ilimi inda yau ma Talata biyu ga watan Oktoba shekara ta 2018 za mu yi magana ne akan tsarin karatun allo da kuma bambancinsa da almajiranci sannan za mu zunguro batun karatun 'ya'ya mata a ƙasashenmu. mu. musamman a Najeriya da Nijar. gaskiya dai wannan al'amari idan muka duba ma wa dokar da ta kafa kuma ba da ilimi bai daya eh. wato ubec akwai ilimi da ta bada na shekaru goma sha biyu mhm. wanda ya fara shekara ja akwai da shekara tara ne daga baya koma goma sha biyu eh, da yana karamar firamare eh, aji ɗaya zuwa shida sai karamar secondary daga baya aka zo a kara ecc wato early care child education hmm. da kuma nursery 1 zuwa 2 da ya zama shekara goma sha biyu to idan muka duba maganar ilimi yana ɗaya daga cikin abun da ake fafutuka wajen kare haƙƙin ƙananan yara na cewa a yi ƙoƙari a ba yara ilimi kyauta ba a manta ba a makon jiya mun tsaya ne inda muke tattauna da Malam Usman Ibrahim Musa limamin masallacin Sultan Road wanda muka yi magana akan iliminsa na yadda ya na karatun allo da kuma na zamani. Bayan mun karasa hirar da shi Malam Usman za mu kuma kawo ko kuma koma tattaunawa inda maganar da zamu mu taɓo yau a zauren matasa shine maganar ilimin 'ya'ya mata kyauta da wasu jihohi suke yi musamman za mu ɗau misali da jihar Kaduna. Sannan kuma za mu ji amsoshin tabar da muka mako a shafinmu na Facebook. to ya ba ma tare da bata lokaci ba daula bari mu fara da tambayar na facebook inda muka ce ya kuke kallon yunkurin gwamnatocin wasu jihohi da suke yi na tallafa wa ilimin yara ta hanyar basu ilimi kyauta ko kuma tallafa musu da kudaden hidimar da ake kashewa don makaranta. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Arabiyu Muhammad Gidan Madi inda yake cewa salam yau da gobe da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Hakika wannan yunkurin na wasu jihohin Najeriya na bawa yara ilimi kyauta ko ba su tallafin kudaden hidimar tabbas wannan yunkuri ne mai kyau kuma hakan zai ƙara wa iyaye ƙarfin gwiwa na tura 'ya'yansu zuwa makaranta domin neman ilimi a sauran jihohin suma ya kamata a ce su dage su haka. To sai kuma Abbas Sa'ad Mahuta ya ce salam yau da gobe hakika yunkurin gwamnati na wasu jihohi na tallafawa ilimi kyauta a jihohinsu abu ne mai kyau domin zai taimaka wa 'ya'yan talakawa suma su samu damar yin karatu da fatan gwamnatocin jihohin baki ɗaya za su ba da ilimi kyauta a jihohinsu. To sai sako na gaba inda ya fito daga Edward Joshua malu inda yake cewa lamarin tallafa wa yara ko kuma daukan nauyin biya masu kudin makaranta ya zama wani abin yabawa ne ganin yadda waɗansu iyaye ba su da halin biyan makarantar 'ya'yansu. Sai Prince Tasi bin Abdullah Azare ya ce hakika idan yunkurin ya kasance gaskiya to yau da gobe muna maraba da shi domin kowa muna domin kuwa muna son kannanmu da yaran mu su yi karatu cikin annashuwa da walwala domin su samu karatu mai inganci. Haka ne kam sai sako na gaba inda ya fito daga Umar Adamu Katagum inda yake cewa yunkurin da wasu jihohin Najeriya ke yi na tallafa wa yara a bangaren karatu. Tabbas abu ne mai kyau muna fatan kwalliya za ta biya kuɗin sabulu. To Allah ya sa sai kuma sakon Nasiru Kaino Hadejiya ya ce talakawan najeriya har yanzu su bai gyaru ba kuma bai hau kan turbar gyaruwa ba fatanmu duk wanda baya kaunar talaka kada allah ya bashi ikon tazarci to ra'ayin shi kenan <laughs> ra'ayin shi ji hmm. sai rukayya usman fari jebuwa allah sa na faɗi wannan sunan daidai hmm. inda take cewa tabbas faɗuwa ta zo daidai da zama mu iyayen yara da ke yankunan karkara mun yi matukar na'am da wannan matakai na wasu gwamnatocin jihohin Najeriya dangane da samar da ilimi kyauta a makarantun primary. Sai kuma Harris Alkanawi Goran Maji ya ce hakika wannan tsari ne mai matukar muhimmanci yau da gobe da fatan za ku tashi lafiya. To sai Yusuf Cimbi Niger State inda yake cewa salam yau da gobe hakika hakan yana da kyau muna fatan Allah ya tabbatar da alheri amin. sai kuma sakon isa bakaniken waya sadam ya ce daga jihar kebbi ya rubuto gaskiya ba da tallafin ilimi ga yara ƙanana abu ne mai kyau muna fatan masu hannu da shuni su masu ƙara ƙoƙari wajen ba da tallafin ilimin yara ƙanana To sai sako na gaba inda ya fito daga Umar Bello Modubbo Guro Biriji Hmm. To wannan dan fulani ne. Eh. Hmm. Inda yake cewa hakika wannan mataki ne mai kyau kuma zai iya kawo ci gaba ga karatun yara fatan alheri malaman zaure. Mun gode sai sani Umar na Liliya Makuku ya ce tare da bashar kansila mai tukunya da daji. Hakika yau da gobe wannan yunkuri ya yi daidai da fatan Allah ya sa a dace kuma muna fatan sauran jihohi ma su yi haka. To mun gode. sai abubakar ya kana bauchi inda yake cewa salam yau da gobe hakika wannan abu ne mai kyau da fatan allah ya taimaka to amin amin mun gode a cigaba da aiko mana da sakonni. To a makon jiya mun tattauna da kwamishinan ilimin jihar Kaduna Jafaru Ibrahim Sani game da shirin jihar na bawa 'ya'ya mata ilimi kyauta har zuwa matakin gama makarantar sakandare. Musamman karamawa to sai mm-hmm. kuma muka tambaya ko kuma muke son mu sani shin yaya mutane suka kalli wannan garabasa ga ilimi na 'ya'ya mata tunda mun jinta ta bakin kwamishina shi sa wakiliyar Binta Ibrahim ta yi mana tattauna a zauren muhawarar yau da gobe ga yadda suka tattauna. Malamai barkan ku da zuwa zauren mu na yau da gobe. Matasa mako kusan biyu da ya wuce ne a jihar Kaduna. Gwamna ya tabbatar da cewa an ɗauke wa duk wata mace da take makarantar sakandare wato aji ɗaya zuwa uku an cire mata kuɗin makaranta wato ma'ana za ta yi makarantar ta kyauta. Wannan abun murna ne da farin ciki wanda muka ce bari mu gayyaci maza da mata domin su nuna mana iya abin da ke cikin zuciyarsu na farin ciki wa juna. Hmm. Ko maza dama abokan zaman mata ne. To kuma ga karuwa ya samu matan nan. Har gwamna ma ya lura da cewa eh wa'annan matan sun cancanci a yi musu hakan to ko a matsayin ku na maza abokan zaman matan nan yaya zuciyar ku take kal take akan wannan al'amari ko kuma kuna da ja to gaskiya dai wannan al'amari idan muka duba ma wa dokar da ta kafa kuma bada ilimi bai daya eh. wato ubec akwai ilimi da ta bada na shekaru goma sha biyu mhm. wanda ya fara shekara akwai da shekara tara ne daga baya koma goma sha biyu da da yana karamar eh, primary aji mhm. ɗaya zuwa shida sai karamar secondary daga baya aka zo a kara ecc wato early care child education mhm. da kuma nursery one zuwa two da ya zama shekara goma sha biyu to idan muka duba maganar ilimi yana ɗaya daga cikin abin da ake fafutuka wajen kare haƙƙin ƙananan yara na cewa a yi ƙoƙari a ba yara ilimi kyauta kuma kuma wannan doka ce akwai shi a UNESCO akwai shi yana duk ta sashi ba da ilimi kyauta ga ƙananan yara mm. to magana a ɗebe wani bangare a ce mata a ce mata ilimi kyauta a cire maza a ce maza su za su bada gaskiya babu adalci cikin al'amari ran kai daɗe wannan duk abin da ka faɗa na shekara goma sha biyu duk kyauta ne a jihar Kaduna gwa maza da mata amma babban makarantar sakandare ne daga aji ɗaya zuwa uku watan karkarewa zuwa sakandare. me yasa ba za a sa han maza ya zama maza ya zama kyauta ba to kasa ba da ke zuciyan gwamnati ai idan ki duba yanzu sai mu a she yanzu in ki duba biyan al'umma da akwai population mm. talauci ya yawa mm. amma bayan talauci ya yawa sa'an nan kuma mazan mafi akasari matan suna dogaruwa akan maza ne akan maza ne eh. a to bari ga abinda matan za su ce mu ji to ai shi Ibrahim da yake cewa wai an yi siding din maza kan mata kaɗai kakka manta Ibrahim da cewa yawa ba ai bangaren karanci ba a nan an taimaka muku ne ko kuma idan aka ce kuma ku je makarantar nan kar ku biya za a ƙara muku irin ku kwanta a gida kawai ai ana biya muku kuɗin makaranta ne ba za ku je ku yi sana'o'in da zai taimaka ma kanku ba irin sana'o'in nan ga kanikan ci ga wannan bayan kun da daga makaranta ku je ku yi idan kuka san zafin neman kuma kuka biya makaranta sa'an nan kuka zo ka biya makarantar ku da kuɗin nan to za ku san e fa an taimake ku mata kuma ku za ku kawo musu wannan kuɗin ba su je su biya kuma kun ga an taimaka muku ta iya yiwa kai ne babba a gidanku kuma kana makaranta da kannan ka kuma kannan ka nan mata ne dukan su gabaki daya yau an ce maka an shirye maka kuɗin makarantar ka matan nan guda biyar kai kaɗai kawai zaka biya dan Allah dan annabi ba a taimaka maka ba ka ga hanya fa yawwa me za ka ce kai wannan magana da kike Zainab bari in faɗa miki wani abu wannan gwamnati ta maza ce kuma ta mata ce haka ne gwamnati ne na kowa da kowa babu mace babu namiji in aka zo zaɓe wake zaɓe maza da mata idan aka zo cin moriyan gwamnati wake ci wa ya kamata su ci maza da mata idan aka zo maganar ilimi wa da wa suke neman ilimi wa da wa suke ilimi maza da mata saboda haka wannan al'amari ba za a ce ah, ba a ce ah, ba a ma mata barka da wannan al'amari ba amma ya kamata a ƙara dubawa domin kuwa babu yadda za a yi a ce an bai wa mata ilimi kyauta su kuma maza suna dibidibi dibi-dibi ana neman yadda za a yi a biya kuɗin makaranta musamman ji. Ah, wato a ce mata su ba za su biya kuɗin makaranta ba sai eh, maza wane ne baya son sauki a rayuwa to kuma dai da wannan amma dai wai ba kwa ganin kamar kila shi gwamnan Ismail kai kana ba kwa ganin kamar kila shi gwamnan ya lura cewa matan sun fi mai da hankali a karatun ne sun fi son su yi karatun kuma suna eh, kawo result mai kyau to ai Ismail shi yana ma magana wani magana ma yake daban wanda bai kamata ba mm. kar ka manta a ilimi akan ce kun fi mu zamantakewa kun fi mu mm. idan zaman gidan aure ne ku ne a gaba da mu to dan menene ba za ku tashi ku nema ku biya ma kanku bukata ba eh, ga gwamna ya duba ya tausaya muku yanzu idan ka shiga gida akalla idan ka samu ɗaya takwas ne ko goma to akalla idan baka samu mata bane ka samu shida a cikin gidan nan hmm. an ce an ɗebe maka su dan me ba za ka yi farin cikin Barin faɗa miki wani abu barin dire barin dire faɗa miki wani abu to ai ku duk kuna maganan ku ne ina jin ku hmm. kenan an nuna ba a tare kenan ko ba haka ba mata an riga an fifita su lokacin da ake gwamnatocin da ta wuce cewa suke yi ana ana ana ware su a ba su dama su shigo mm, siyasa a mm. ba su dama su yi kaza kaza to yanzu kin ga ana nema kenan a nuna cewa eh to mazan ba za a biya muku ba kuma in kika lura namiji fa shi ke daukan ɗawainiyar mace duk inda aka je aka dawo in kina karama iyayenki ki aure eh, wannan mijinki mm. ke tsufa ƴaƴanki to ya za a kenan yanzu shi baban ba a so ya yi karatun ne to ai ya riga ya eh? malam kuma gwamna fa ya lura da cewa matan na suna mai da hankali wato akwai wani matsala ɗaya da ya kamata mu duba wannan doka da gwamnatin jihar Kaduna ta sa akwai dokar da gwamnatin jihar Kaduna ke kokarin tabbatarwa a yanzu ta gender equity ana magana equality daidaito tsakanin maza da mata da kuma ba da wasu haƙoƙa a kansu mm. kuma wannan ya shahi mata maza mm. masu fama da lura irin ta na ƙasa mm. da wasu abubuwa to ina dokar ta gender equity da ake magana a sa mm. ana hausa magana a magana eh. daidaito kuma a ce an ware mata idan eh, kamin a sa a sa mata ina ga babu masu laluran da ya kamata a taimaka ma irin ma mutane masu fama da lura irin ta na ƙasa a raba su da barace barace da wasu abubuwa kuma mafi akasarin su masu wannan masu yawo din da mafi yawancin su maza ne masu almajiranci sama hanya mafi akasarin su maza ne Ibrahim ba ka ganin kan hanya masu goyo kuma da kake gani mata da 'ya'yansu a hanyar a matasa ne. Ibrahim ina ganin gwamnatin jihar Kaduna ta fito da wannan dokan ne saboda ka ga yanzu idan aka ce safaran yara sai dai a ce maka an yi safaran 'ya'ya mata sa'annan fyaɗe 'ya'ya mata idan ka duba raɗaɗɗen talauci 'ya'ya mata ne to shi yasa ya fito da wannan abin saboda mata su samu abin su dogaro ba su ilimi za su taimaki na kasa da su kuma ko kan kuma za ku ji daɗi. Amma zai rabu idan maza suka sami ji suka samu na an ji ko Ka gane ko idan maza ma ai maganan ma gaskiya magana na gaskiya magana Allah mm. shine maganan ma da ya fi kamata a fara ma dubawa shine al'amarin da ya shafi almajiranci da barace-barace da ƙananan yara maza suke yi su ma ya kamata kan su ya kamata ma a fara dubawa saboda wanda za ki ga ana kai su almajirancin nan yara maza ai su wa'annan ba su kai yawan almajiran da ma suke ma yawo ma akan titi ba magana ɗaya shine gwamnatin jihar Kaduna lalle ta yi abun da ya dace da take gani mm. na baiwa mata ilimi kyauta har su ƙara babbar sakandare to amma ina A dokar da gwamnatin jihar Kaduna ke neman ta samu hannu akan daidaito magana gender equity mm. ina wannan magana take idan an zaɓa wani mata ina ina magana ta ai ibrahim ba wai an ware mata kaɗai bane kar ku manta kuma fa an muku rangwamen nan maza su ma suna samun nasu dan saboda an cewa mace idan ta fara tun daga matakin farko har zuwa matakin ta gama makarantanta shikenan ba fadiya. na sakandare ne fa kawai ba a ce fa ga babban jami'a ba abin daga hankali wai wake gwamnatin nan ban ga abin daga hankali a dauke maka nauyi ah, nauyi ne fa aka dauke maka ibrahim hmm. haba ku duba wannan abin da kuma ga kun yi makarantar nan kuna da ilimin ku maza ne su ne ya kamata ku ta ku yi an dauke maka mu sai a fara yanzu mu duba mu duba mu duba a jihar dauke mu a Kaduna wannan karin maganar da yake cewa idan kun mi ilmantar da ƴa mace guda ɗaya kaman ka ilmantar da dukkanin al'umma ne amma Zainab mu duba abin da ke faruwa yanzu a cikin jihar Kaduna eh, amma cikin garin Kaduna ma mm. na matsalar 'yan yara lalacewa gurbacewa tarbiyyar matasa 'yan shara sare sare sace sace kwace kwace mutum mafi akasa duk maza ne ke yin su ba mata ba maza da mahiyanci saboda ni wasu sun karin karamar sakandare ba su da halin da za su je makarantar gaba da eh, sakandare babban sakandare hmm. shi kenan ba abun za su sun shiga harkar banga siyasa hmm. sun shiga harkar sare-sare sun shiga harkar kwace-kwace saboda ba su da tarbiyya ba su da hankalin ku ma lokaci ne idan kuka kwantar da hankalin ku abin nan lokaci ne ka san an ce idan aka juri juya wato da sanni dan waken da ke kasa zai sami yaji haka yake yan mata da aka fara dubawa in kai hakuri mazan ma za a duba gajin hakuri ne irin na kuma da ma iyayen mazan ne da muke so a duba ki na shara menene kar ka manta fa Ibrahim su matasan nan fa abin na tasowa ne idan har ka ji aka ce maka matashi da matashi yayi fada har an yi sara to idan ka bi tushen abin akan mace ne to wannan mace an kai ta makaranta hmm. ta ina ba za a samu wannan balle a ga ai wannan abin nan kana nake na an samu rabuwa ai ba ta ga hujja ba ma a nan wurin ma ai ke baki ma ka kawo maka kwaran hujja ba maganan gaskiya shine menene ya kamata a duba menene ya kamata a duba a duba al'amarin ilimi gaba ɗaya babu wani bambanci tsakanin mace da namiji. Idan muka duba, mu duba mi ka magana Universal Basic Education ba da ilimin bai ɗaya. Bai ɗaya. Sannan sai ƙoƙari gwamnatin jihar kaduna jihar kaduna jiha ce da ya kamata a ce sauran jihohin arewacin najeriya su koyi da ita to ita ya kamata a ce ta ba kowa ilimi kyauta sauran su koyi da ita ɗaya kenan na gwamnatin jihar kaduna jihar kaduna yanzu ni abu ɗaya ne abu magana ɗaya ce ta yi ƙoƙari dokan nan da take ƙoƙarin ta samu hannu daidaiton nan mm. to a samu daidaiton nan ran kai daɗe duk wanda zai je sama ita kale da ai ya kama hanya ko aji kika shiga binta idan kika duba ɗalibai a cikin ajin su su saba'in ne tabbas za ki samu mata sittin. tabbas wannan magana ya nuna cewa ya kamata a taimaka ma wannan salamatu salamatu ta fara magana bari ba ku misali da kamar misali a ce jihar Jigawa mm. misali abin da ya sa suka karfafa maganar ilimi na yara mata matan ba a sa su a harkan ilimi na karatu da makamantan irin wannan. To Kaduna ma akwai bambanci. Kaduna Kaduna suna ba da suna Kaduna mata suna karatu suna karatu da maza. Ai salamau ta bada mata na karatu bai da maza. Idan mata na yi kama da maza. Kashi 60 na aji mata. Mata za a taimaka maza za a taimaka a ci su dawo makaranta. Mata suna da yawa sun yawa waɗanda gidan ku mai da hankali za ku je makaranta matan nan za su jeru su goma ko mazan nan ku biyar amma za a samu matan nan su za su kammala karatun su akan lokaci mazan nan an rinka bandan bandan ke saboda rashin mai da hankali. Kuma ki fito su ne gidan kallo su ne kwallo su ne menene ba a kira su ba su to wa ya kamata a karfafa ma gwiwa wa ya kamata a karfafa ma gwiwa. dama shi yasa aka watsi da damar kuɗin nan shi sa aka ba wa mata karfin gwiwa su koma gwamna ya lura da wanda suke mai da hankali a kan wato beta ya kamata ma ya kamata ke faruwa idan ma wannan gwamnati panel bitin saboda wanda ya kamata wanda ya wanda yake ja da baya da baya akan ilimi shi ya kamata a karfafa idan za mu duba idan za mu duba matsala ana maganar matashi waye matashi matashi mahi akasari wanda ke fara da babbar sakandare aji daya mhm. kusan ya shiga tsabagen samartaka te gurbacewa ce eh, a lokacin a wannan lokaci kusan shine lokaci na hatsari ga rayuwar matasa na lalacewar mm. tarbiyyarsu mm. ni abinda mahaifin mun ciwa kwarya maganan ma yaran nan masu masu barace-barace akan me ya kamata yaran nan su ma a karfafa musu gwiwa fiye da yadda ba a zato akan su koma makaranta domin abubuwa su saisaita to ni dai sai mu duba ma dokar da hukumar kula tattalin arziki a ah, afirka wato ecowas ta yi magana a kai mm. akwai abin nan da ke kula da ilimi nasu mm. da sun ce kowane yaro a tabbata an bashi qualitative and quantitative education haka yake alaramma haka to kowa ba bambanci ɗaya kenan na biyu a duba ma dokar ubec na cewa ilimi ilimi na bai daya to ya zan bai daya sai kuma abu na karshe kira na na karshe dokan nan da gwamnatin jihar Kaduna ke samu hannu to ayi kokari a samu daidaiton nan mm. ba tare nuna bambanci ba tsakanin maza da mata masu fama da lura na kasa mm. da kowaye daga cikin daidaiton nan ma na ilimi su yi kokari shi gwamna in suna da niyyar gwamnatin jiha tana son ta bada ilimi ne kyauta mu nemi ilimi gwadaban dorewa mu nemi ilimi ku Yeah. a ranar talata da ta makon jiya mun waiwayi maganar tsarin karatun allo ko mm, mm, ta yadda ake kallon lamarin a cikin mm. al'ummar mu da sauran duniya baki daya haka yake inda muka gwamutsa da wannan magana ta ilimin kyauta din nan eh, sannan kuma shine aka ji tattauna da matasa suka yi to lokacin mun tsaya ne inda muke tattauna da malam Usman Ibrahim Musa limamin masallacin Sultan Road da ke Kaduna a Najeriya domin eh, mu je yayi karatun allo kuma yayi na zamani muke muke son mu sanya wace hanyoyi waɗanne hanyoyi ya bi saboda mi na baya su kalla su yi ko kuma wanda yake da 'ya'ya a mm. irin almajiranci ya san cewa za a iya ba wai abu ne da ba zai iya ba salamu alaikum ala usman yawa barka dai gani ga daula <laughs> Muna lafiya. Barka ka dai malam muna lafiya sannu. Yawwa. Um, yau ne eh, amin amin to amin ya rabbi in baka manta ba makon da ya wuce mun tsaya inda muke ma magana kake muka ce to bari mu barka za mu ji yaya abin yake ko kuma yaya aka ka hada wai ta bahaushe gudu da su sakatare ne ake cewa ko mm. <laughs> to to ka yi karatun allo sannan kuma haɗaga na boko ka je ka yi har ka dire shi yaya abin yake wani matakai ka bi wani kalubale ka fuskanta malausu نعم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام آه نعم na farko abin da nake so iyaye su fahimci wani abu guda shine idan za su ba da ɗansu zuwa da karatu to su san zaɓi malami kwararre domin zaɓen malami yana ɗaya daga cikin cin nasarar wato ɗalibi misali yanzu idan za ka kai ɗanka karatu allo kake so ya yi to ka nemi wani irin malami ne za ka ba ɗanka bisa ga amana kuma wannan malamin shin wani irin malami ne wani irin tsari yake da shi mhm. domin yanzu abin da nake son uwa mu gane a mhm. da tafiyar da aka yi ta baya to yanzu wajibi ne mu zamanantar da ita mhm. na farko mun ci nasara dalili na farko ina roƙo kamar kayan bayani za a bani kamar minti biyar ai ai kana da minti biyar zuwa shida to bari mu eh, ƙara ma eh, yanzu za mu ta yi har sai ga bari mu baka har sai kaga agogonka ya rage ya rage biyar biyar saura kamar minti biyu sannan sai sai mu hakura alhamdulillah mm. to na farko abin da muka da muka samu cin nasara mm. wannan barar ta kuɗi da aka hana mu ba ma yin ta wannan mun ci nasara a kai mm. wadda ita ce idan da muka yi karatun mu da safe mm. muka yi karatun allon mu da safe muka bi shi muka bi shi mm. to sai a ce mana mu tafi kuma mu je mu yi bara abincin da za mu mm. gida gida za mu su kawai muke barata ba kuɗi ba ba wani abu ba abin da muna baran nan karfi tara na yi muna makarantar mu mu zauna mu karatun annan mu wani haddace shi ya ninka wa malam ya ji lallai ya haddace sannan ya je ya wanke shi ya wanke ya shanya shi mm. sai tafiya ya nemo abin da zai ci da rana ya mm. ga babara da kuɗi ba ya gane ka je ka to abin da za ci da rana mm. lokacin ka ya bushe ka zo ka yi karatunka ka gama ka ɗauka ka kai malamin ka yi maka darasu ya biya maka abin da kai inda akwai gyara a gyara maka bayan an gyara maka sai ka zo ka ci gaba da bibiyan allonka har zuwa yamma yamma da ta yi ba ka yi mm. ka gani ba ka da wani abu kuma sai ka je dare za ka bi ka je nan inda ake so da abinci ne ka je inda gidaje ne ka yi bara ka dawo mm. domin kuna da karatun dare mm. kuna da karatun dare saboda in kuka yi karatun nan na dare kuna nan kuna kila kaman goma zuwa goma sha ɗaya za ku je ku kwanta domin akwai karatun da ake ce miki dare mhm. shi kuma za a bari sai gab da asuba ne a tashe ku mhm. ku tafi bayan kun yi gadare sannan ku yi wannan karatu mhm. saboda ku za kuma ku tashi da asuba kaga wannan ba karamin nasara ba ce da za ta sa mutum ya samu karatu na tsatsi na allo to cikin ikon Allah muna cikin wannan hali sai malamin mu sai tunani cewa a ah, zamani ta ya zo yanzu ya kamata yaran nan da ke hannu na Oh, eh, sai shi ya wuce muku gaba kenan. Mm. Na safe, to za mu tafi mu yi karatun mu kuma. Mm. Sai boko. Idan muka dawo, dama za mu za mu ci gaba da karatun mu na allo. Mm. Wanda ya samu yawanci, to in ya ga daga karatun boko na safe, da azahar sai kama rubutu. Rubutu, eh. Ah. mun biyu kenan da mu je boko mu a gama da ya zamana ya da karatun gaba mm. da tsarin ma za a ce eh, to ga layi na sanya likici eh eh hello kana jin mu malam usman yawa na hello hello ina ga layin kamar yana son ya rikice kuma hello yawa kana jin mu sosai na jin mu ba ma jin ka sosai layin kamar yana son ya rikice yawa eh hello na'ura ta yi halinta eh mm, ina ana yawa yanzu muna ji muna ji yanzu mm. yawa hello eh muna ji yanzu muna ji mm. kuna ji eh, eh. son Allah kuma sai ga mun zama ayya eh na ga to layin nan fa ya tabare mana <laughs> eh Hello Malam Usman ina ga dole dole mu hakura layin nan ya tubure mana amma dai akwai wani abu da na dauka daga cikin maganar da yi ta karshen nan yayi magana akan cewa an zamanantar da abin a lokacin menene malamin su ya mai da su su je su boko su dawo su karatun addini da yamma ko da rana to wannan shine dama sakon da muke son mu isar kuma da fatan duk wanda aka yi abin domin su sun ji bari mu dan shakata kadan sai abin ƙasa ta fi misalin jawa. Abinda an ka shuka ke girbi. dan adam sarkin mantawa abinda an ka shuka ke girbewa don me ake zubin dashin in tarawa abinda an ka shuka ke girbewa ran biyan bukata ai gan wasarwa to Asada ga mai rabo ke in shukawa ɗaukaka abar yabo Allah ke waiwa gaskiya abin riko tsanin aurewa mahallakar mai ita ganewa dare da rayuwa aka fafa atawa ɗayan biyun gan babu To yanzu kan dole mu tattara ina mu ina mu mai sallama duka madadin ita kanta daula. mara ce ne eh to Allah ka lafiya yawa to sai kuma Daniel Brown da ma injiniyan mu ne da duk wanda suka taimaka wannan shirin ya kammala daga nan sashen Hausa na murya Amurka muke cewa mu zama lafiya Alan mai waƙar faɗakarwa. sai abin da na aikatawa kai ce duba nake gurin wanda na samawa mai abuwa garan wanda na cutarwa ne ni nake laba a kowa kuma gobe ne ake e raitawa. Tom, ku ne da karfa waƙar faɗakarwa. tarwa harshe da kansa ma bata a kyalewa